Duk ƙoƙarin da hukumomin Najeriya suke yi na tabbatar da ficewar Najeriya baki ɗaya daga sahun ƙasashe masu cutar shan inna a duniya har yanzu ana fuskantar ƙalubalen turjiya daga iyayen yara. A jihar Sokoto kaɗai bincike ya nuna cewa an sami kimanin gidaje 2,900 da suka ƙi yarda a wa yaransu rigakafin ta cutar shan inna a zagayen rigakafin cutar da ya gabata da aka gudanar a watan Oktoban da ya shige. wannan lamari dai ya zaburar da masu ruwa da tsaki a sha'anin yaƙi da cutar kama daga hukumomi har ya zuwa hukumomin ba da tallafi domin ganin an shawo kan matsalar musamman tare da kaddamar da wani zagaye na rigakafin cutar ta shan inna a wannan watan na disamba wanda shine zagaye na karshe na wannan shekara Dr. Aminu Shehu shine daraktan kula da cututtuka masu yaduwa da rigakafi na hukumar kiwon lafiya matakin farko a jihar Sokoto. Uh, alhamdulillahi wannan shiri da gwamnati ke yi gaskiya ya samu nasara kwarai saboda kamar da ka sani yanzu an fitar da najeriya cikin kasashen da ke dumu-dumu da wannan cuta amma har yanzu akwai ta kuma za a ci gaba da yaƙi da ita har zuwa kamar shekara biyu wannan ci gaba da aka samu yanzu an rage yawan zagayen da ake yi wannan shekara ta 2015 an yi zagaye wannan shine na takwas waɗannan matsaloli ana biye da jama'a ana ah, abin da ake kira tattaunawa da su ana ƙara wayar musu da kai don in ka tuna shekarun da suka wuce ba a samu wannan nasara ba kuma wannan nasara yanzu da ake samu na haɗin kan jama'a ne da ake samu da goyon bayansu da kuma wayar musu da kai na muhimmancin wannan shiri so muna ganin idan Allah ya taimaka muna ah, aka ci gaba da wannan abin za a samu waɗannan nasarori ta wannan hanyar da aka bi. Shi ma dai jami'in hukumar UNICEF a Sokoton Fahad Mahadi yana ganin cewa a iya samun nasarar kawar da cutar tashan inna baki ɗaya a Najeriya tare da irin haɗin kai da goyon bayan da hukumomi ke bayarwa. We are really uh, uh proud to uh, this state government uh, of uh, Sokoto because uh, the... Ya ce muna alfahari da yadda gwamnatin jihar Sokoto take ba mu haɗin kai wanda ya tabbatar da samun goyon bayan al'umma yayin da kuma dukkan hukumomin haɗin gwiwa su ma suke aiki tukuru. don haka ta bangaren faɗakarwa da wayar da kan jama'a kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu domin ko hukumar unicef ta zage damtse kuma yanzu haka muna samun goyon bayan gwamnati ta hanyar amfani da sarakuna da shugabannin addini wajen an karar da jama'a tare kuma da bin makarantun allo domin tabbatar da game dukkan yara da wannan rigakafin. an da ya gudanar da zagayen na rigakafin kamar yadda aka saba a jihar ta sokoto a dukkan kananan hukumomi 23 na jihar tare da bada muhimmancin gaske ga kananan hukumomi hudu na sokoto ta kudu da ta arewa wa mako da kuma illela waɗanda a nan ne ake samun kalubalen rashin game dukkan yara a rigakafi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria